tsaya ga kasa daya makoma daya to ai mu ba za mu so mu bi makomar ku sai ku ku zo makomar mu ko shi ne ya yasa muke so in aka wayi gari ranar lahira da mu da ku baki daya yanda aka zauna Najeriya kasa ɗaya, al'umma ɗaya, shugaba daya a je a shiga aljanna baki ɗaya. amma yaya za a yi ku shiga aljanna ba ku karbi addinin musulunci ba shi ke nan abin da ke tsakaninmu da ku ke ma'ana fatan alkhairi muke muku kyakkyawan fata muke muku muna son ku da alkhairi ne kamar yadda muke so mu kanmu yasa duk ba yahudin Najeriya ne ko dan kirista ne ko dan ba ne ko dan menene ko me kake bautawa dan Allah ka dakatar da wannan ka tarbi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka shiga aljanna in ba haka ba wallahi in ka mutu ba kiriste ko ba yahude in ka shiga wutan jahannama har abada ba za ka fita ba annabi isa zai zo ya barrantu ya ce ba shi ya saka ka ba ba shi ya ce ka rike shi ba ba shi ya ce ka bautata masa ba ya ce ka bautata ma Allah madaukakin sarki yadda ka iya fahimtar cewa ba yahude yayi kuskure lokacin da annabi isa ya bayyana shi tilas ya bar yahudanci ya karbi kiristanci haka kai ma ake son ka fahimci cewa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da ba yahude da kirista duk sai ku dakatar da waɗannan ku karbi addinin musulunci sai kaga Allah ya baka lada biyu Allah ya baka ladan kiristanci da ka samu iyayen na yi ka dauka kana yi sa'annan Allah ya baka ladan addinin musulunci da ka karba to baka fi kowa gata ba inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki daya allazi lahu mulku samawati wal ardi wanda yake shi ke da mallakar sammai da ƙasa, la ilaha illahu babu abin bautatawa a bisa cancanta sai shi yuhyi wa yumitu shi ke rayawa shi ke kashewa فآمنوا ku ba da gaskiya da Allah da منزلسا النبي ونن annabi من daraja ummi, wanda yake bai koyi karatu da rubutu ba amma ya fi kowa fasaha da iya karatu allazi yu'minu billahi wannan da yake yana ba ya ba da gaskiya da Allah wa kalimatihi da kalmomin Allah madaukakin sarki wattabi'uhu fi'lu amrin kenan wattabi'u ma'ana tauhidul ittiba shine tauhidul ittiba tauhidu ai uku hudu ne ko uluhiyya rububiyya asma'u wa sifat sa'annan kuma tauhidul ittiba tauhidul ittiba shine ka kadai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya ma'ana ma'ana inda bin manzon Allah ke da na cewa kada wani mahaluki ya zo da wani abin da ya saba ma wannan bar na manzon Allah ka dauki na mai har abada kai kuskure duk abin da zai zo duk abin da za a faɗa sai ka duba ka gani menene yake dangane da abin da manzon Allah ya faɗa sai ka ce a ah, ai alfaza ma yake wa ma sahha anhu min hadithin sabil mm. ai yake zaru kullu qawlin inda qawli muhammad fa ma aminu fi dinihi ka mughamir yace duk wani abin da wani makhluki zai faɗa ko wane ne ne matukan manzon Allah ya faɗi wani abu sabanin wannan ka bar wancan ka dauki manzon Allah yace ka zama kana cikin aminci cikin addinin ka dire ya kawo misali ce fa ma aminu fi dinihi ka mu'min yace yaushe za a hada wanda ke cikin aminci a cikin addinin sa da wanda yake kasada kasada kake mubamara kake duk abin da za a faɗa ma duk abin da za a ce maka ma'ana ka sada lalabe ne cikin duhu ga haske manzon Allah ya ce alam atikum biha bayda'a nafiya manzon Allah yana magana da sayyidina Umar ne sayyidina Umar kuma kowa ya sani manzon Allah sai sayyidina Umar in ya shiga hanya shi dan ma kaucewa yake hmm. amma wata rana da aka dawo aka zo daga yakin Khaibara sai aka kawo masa yadda Umar takarda an tsinta na Attaura, ko ko a'a yadda Umar ya tsinta takarda ta Attaura, kowa ke tafiya ka dauki daga takarda za ka ɗauka kana kallo menene ke yace ya rasulullahi ga wannan takarda da manzon Allah ya gani sai ya kuce yace alam atikum biha bayza anaqiya ne kuma ya kai ka neman cikin Attaura? taura me kake nema cikin Attaura? me kake ban kawo ban taho muku da ita fara ba alam atikum biha bayza anaqiya wallahi sai manzo Allah ya rantsuwa ce law kana Musa hayyan annabi Musa na bani Isra'ila manzon Allah ne ulul azmi min ar-rusul ne yayi gwagwarmaya da yahudawa yana cikin manya manyan manzannin da Allah ya zabe su sai ana ce da su ulul azmi min ar-rusul amma sai da manzon Allah ya rasu ya ce wallahi da annabi Musa zai rayu yau din nan wallahi ba zai tsira wurin Allah ba sai ya bi ni law kana Musa hajjan ma wasi'ahu illa ittiba'i illa ittiba'i innama ana hazzukum min ar wa antum hazzi min al ni ne tsagin rabon ku na annabawa kuma ku ne tsarin rabona na al'umma dan da za ku je kuma ku shiga cikin kuna karanta karanta karanta tare da cewa sayyidina Umar ba yadda za a yi aiki da abin da ke amma dan manzon Allah ya tsawata babu wata biyayya da za ka yi ka samu tsira wurin Allah sai kai ma manzon Allah kadai biyayya sannan duk wani wanda za ka girmama biyar dangane ta samu ne cikin biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ma'ana duk wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai isa ka bar manzon Allah ka kama abin da ya faɗa ba shine yace wattabi'uhu ku bi shi la'allakum tahtaduna eh dan ku samu ne shari'a مفهوم المخالفة إن بكو بمن زم الله صلى الله عليه وسلم با يد ذا أي كتامو كيريا كيف تاكينكو قال حدثنا <clears throat> قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن علاء ابن ابن زبر قال حدثني بشر بن عبيد الله قال حدثني ابو ادريس ابو ادريس الخولاني قال سمعت ابا الدرداء yace naji abu jarda'i ya kulu ai da mun ce sami'a idza ta'adda ila ma yumkinu sama'ahu iktufiya wa idza ta'adda ila ma la yumkinu sama'ahu la budda min rabbin yartaditu ilayhi sami'tu naji magana naji magana naji karatunsa naji menene magana ta cika amma naji shi ba hauke ma sai ce ai magana ba ta cika ba ka ji shi sai ka ce na ji yana faɗa ko yana karantawa ko yana cewa ai a cikin hausa ma wannan ka'ida ta tafi ko سمعت أبا الدرداء يقول كانت بين wa Umara Muhawara محاورة يتي ناجي أبو الدرداء yana فدر cewa an samu sabani tsakanin sayyidina abubakar da sayyidina umar zaba abubakar umara sai sayyiduna abu abubakar yayi wani abin da ya husatar da sayyiduna umar fan sarafa anhu umar mughdiban aw mughdaban mughdiban aw mughdaban mughdaban kenan ko sai sayyiduna umar ya fushi ya juya halin ce sa yana mai fushi fattaba'ahu abubakar yas'aluhu an yastaghfira lahu kaga inda suka samu daraja ko babu girman kai babu hasada babu shakiyanci babu komai kowa ya san bayan manzon Allah sai na Abubakar ya fi kowa amma da yake shine ya kuskure sai da yake sai na Umar na ya shi ya fi ni da sai na Umar ya fushi kama hanya sai ya bi shi yas'aluhu an yastaghfira lahu falam yaf'al sai na Umar bai yadda ba hatta aghlaqa babahu fi wajhihi ya kulla kofar sa sai na abaka na sai ayi hakuri yalla bai sai dadi akramaka Allah na yi da duba nake kaza kaza ya ja kofar sai rufi kan mai zaka kaza kaza kaza kaza kaza kaza to sai na abakar ya ji yaro kofa ya ce an rufe kofa ya zai sai koma har ya kama hanya za shi kina majalisar ɗinkin duniya wato babu nifaka a ciki babu kakkenci babu zalunci sai kama hanya فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنا أن قال سيدنا بكر يتاج أنا شباك ري يكاما تريان تريان لكن يا دوسو يا نفو من الله هو يغيش يا سيدنا شباك حنقل yana cikin wani hali yana cikin bacin rai فقال أبو الدرداء أبو الدرداء يتي ونحن عنده موكم منا زونر من زن الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم da manzon Allah ya ga sayyidina Abubakar na duk wanda yake na cikin tashin hankali ya dawo kana ganin shi zaka san ya shiga wani hali ko kaga yana ta jin mayafi ko ya kama hannu ko ko yana tafiya da a cikin rai abinda mutum bai saba ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce amma sahibukum haza faqad zamara hmm. amma sahibukum haza faqad zamara da manzo Allah ya gai yana zuwa yace amma wannan mutumin yayi mugamara mugamara ko ya yana gaggawa zuwa alkhairi ko ko ya shiga cikin wani hali na tashin hankali yace amma wannan mutumin ya shiga cikin wani hali na tashin hankali kana yace wa ma Umar sai sayyidina Umar yayi haka ko kuma sake tunani yanzu sunai ne in huma fil gari eh. yana ta cewa in hakuri har na rufe kofa anya ke dan da yazo da anya tafiya ba ta tafiya ba kuwa sai da kai ai abin ya kamata abin yayi zafi da yawa ya dauke shi da zafi ko sai shi ma alama kana minhu fa aqbala hatta sai sai shi ma gashi ya kama hanya shi ma zafi majalisar cikin duniya sayyidina abubakar ya zo sayyidina umar ya zo ba yadda za a yi rayuwa ta tafi akan wannan tafiyancin da ake ciki billahi allazi la ilaha illa huwa duk dabarar da za a yi sai an samu mutane da dattawan da duk wanda ya laifi su a'a ba ka da gaskiya wannan ya in ba haka ba wallahi kowa daga girman kai sai tafiyanci komai ya kama lalacewa ke kila sai an samu masu fada a ji komin girman kanka komai kake ne ko wane da menene a ce maka a'a kuskure kai kai zalunci bai dace ba a'a wani kai maka ba in ba haka ba wannan rayuwa da ake yanda ka san dabba rayuwar dabbobi kenan dabba ita ce ba ta da doka ko amma dan adam yana da dokoki a kansa shari'ar Allah madaukakin sarki sai sai na Umar ya kama hanya shi ma ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qassa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama al khabara ya ba manzon Allah labari kakab abin da ya faru قال أبو الدرداء أبو الدرداء يقول وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله ندنا يهشي وجعل أبو بكر يقول والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم manzon Allah ya fushi sayyidina Umar ya zaka wulakanta sayyidina Abubakar ya zaka yi kaza kaza sayyidina Abubakar kuma na ce wallahi tallahi manzon Allah ne ke da laifi ni ne nayi laifi ni ne nayi kuskure ba sayyidina wallahi Allah ke da laifi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لصاحبي hal antum tariku li sahibi inni qultu yace me zai yanzu ba za ku yi ma ba za ku yi ma abokina ba ba za ku yi mai sassauci ba ba za ku mutunta shi ba ba za ku yi kaza kaza ba إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت الله الله ce ba za ku yi mai ragowa ba ba za ku mutunta shi ba ba za ku a lokacin da na zo na yi kira baki ɗaya duniya na ce ya ku taron jama'a ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki ɗaya kakkaf kwaryan maka cewa a'a karya nake abubakar ne ya fito ya ce gaskiya shi ne ma'ana as-siddiq as-siddiq fil wasu was-siddiq lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghari min arim haka manzon Allah ya faɗa yake lokacin da na fito maka ce dukkan mutane ni manzon Allah ne yake dukkan ku ƙarya ta ne kai Abubakar ne ya fito akan idan jama'a ba shi ɗaya gaskata yake abinda nake faɗa gaskiya gaskiya ne wannan tana cikin darajojin sayyidina abubakar da yake sabbaqu ila alkhair قال أبو عبد الله Bukhari البخاري ramara غامر sabaka bil khair sabaka bil khairi yayi musabaka cikin da alkhairi da al'amari ya bai da shi dan ya shiga sai ya zo inda za a yi sulhu babu qaulihi babu fadar Allah madaukakin sarki wa qulu hifatu yahudawa kuma kenan ko hmm. aka ce ku shiga kofa wadkulul baba sujjada ku shiga kofa ku shiga kuna masu halin kasance kuna masu sujjada sannan kuma ku ce hutfatun ku ce al a kankare kankarewa a kankare mana laifukan abinda Allah ce abu biyu ce laifukan ku za a kankare mu amma da yake ba yahude ba yahude ne sai suka akasa aka ce ku shigo kuna masu hijira sai kuka sai suka shigo suna masu kan jirgi ku ce hausa to zai suka ce hin sa fi sha'i saboda shakkencin ba yahude قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همان بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكي من الله صلى الله عليه وسلم يكي قيل لبني إسرائيل أن فتا أن ما بني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا كشجاء والنوكوفا حال كسنجي وكفنا ما سجدا وقولوا حصة كشي حصة حصة أي كنكري وكو سرير وكو ياتي نغفر لكم حتى خطاياكم ma akramaka ya Allah mun ga karanci na Allah da da girma ta Allah ko girma na Allah ko ku shiga ku na masu jada ku ce hissa nafsir lakum fatayakum inda muka ku za mu kankare za mu yafe Fa fabaddalu sai suka canza suka musanya dan iya tafiyanci fadahalu yazhafuna ala asahib sai suka shiga suna zaune suna janye wa qalu habbatun fi sha'irati aw fi sha'arati suka canza kamannin da aka ce su shiga kuma suka canza kalmar da aka ce su faɗa don saboda iya take ne da Allah ta suke wannan babu yace wani babu khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin aka aka haka Allah ya rubuta manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khudhil afwa ka karbi abin da yake ba taklifa ba takallufanci a ciki in suka kawo maka kyauta ne ko menene abin da ba bai ba mai yawa bane baka dora musu nauyi ba kuma ba takallufi ba takallufanci da san ransu ne ba kai ka nema ba ba ruka kai ba ba bara kai ba yace khudhil aqwa ka karbi abin da ya kari rabuwa wa'mur bil urfi Ka yi umarni da abin da shari'a ke so wa a'rid anil jahilina ka kauda kai barin jahilai duk inda ka kai da dabara da kwarewa da menene sai Allah ya jarrabe ka da jahilai ba ka da yadda za ka yi da su sai ka kauce mu wannan yi sai ka kauce wannan yi sai ka kauce to sai ka sai ka cimma buri amma duk sai Allah wannan kare kauce ka juya wannan ya tawa ka juya wannan ya ka juya kai ma kanka ka san kafin ka fita masallacin nan sai an yi isha amma wannan ya haushi da kyale shi wannan ya haushi da kyale shi yanzu zai ga aikin mu ba yadda za a yi sai Allah ya jarrabe ka da wa'annan to menene maganin tafiya yake khudh al-afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilina da da kai da dauke kai gabarin jahilai ba ka da maganin su jahilci da wannan wata cuta ce da take Allah ta ɗaya san irin illan da ke cikin to wannan jahilai ke na wannan lokaci to yanzu jahilan yanzu kuma fa yaya za ka yi da su in ka kau da kai su sake dawowa in ka kau da kai su sake dawowa dan ba su dauki kansu su jahilai bane sun dauki kansu su ma malamai ne suna da yanci suna da na fada suna son su yi to yaya za ka yi da su dan mutum ya yi boko fa bai shi bai kai inda za a cire shi da kai sai in ya gama ya tsara kan buku ya san shari'ar Allah ya san littafin Allah da sunnar manzon Allah wannan abubuwa abinda aka ce al-ma'dum shar'an ma'dum hukma abinda yake a shar'ance babu shi ba a yarda da shi ba ko ka zo ka kafa ka faranta tilasta ka dora a shar'ance babu shi mun gane ko rayuwa tana tafiya ba wanda yake shugabanci ba wanda ke jagoranci ba wanda ke menene sai wanda ya san Allah da sa. ana tafiya sai bature ya zo ya kulla wani shakiri wani ji wani su, duk inda su kai ka isa ba sai wanda ya boko komin fajirci sa shine zai shugabanci duk abin da ya kawo lalace rayuwa kenan in mutum ya yi boko zai ya rubuta daga hagu zuwa da daga daga dama to shine za a ba shugaba shine za a ba menene shine za a ba menene shi za a dora a kanku yana fitsari sai ne yana kan giya ne fasiki ne fajiri ne ya san Allah yana tsoron Allah baya tsoron Allah wannan duk bata taso ba da zai iya kulle da ke iya ya kware a cikin shi ne ne yanzu na abinda ke da siyasa da kware cikin karya da yaudara to sai aka waye gari kowa ya samu kansa kan yau yau za a dauko ka anada kai ne shugaba kai ne minista kai ne gwamna kai ne shugaban makaranta kai ne shugaban menene kai ne chairman kai ne baki daya ran da aka rantsar da kai ko aka baka takarda a hannu an ɗora ka daga wannan safiyar. motar ta canza rigar ka ya canza rigar ta canza abincin ka ya canza amma har gama zaman ka a wannan kujerar ma'aikatan da ake baka dukiya saboda shi har ka gama ba abu ɗaya da zai gyaru sai dai da lalacewa sanadiyan wannan za a baka kuɗi za a baka abinci za a baka mai tsaro za a baka duk wani abu na jin daɗi ka zamo daban a cikin mutane ko da kowa yana kallon ka ka ba da kyau daga safiyar garin da aka rantsar da kai ko rance za a yi kuɗi za a baka daga rannan ka daina sa wa wa'annan riguna sai masu tsada ka canza kai da kanka rayuwarka ta canza amma har ka gama rayuwarka akan wannan kujera ba za ka taba jin kunya ka ce to wannan mutane da nake musu shugabanci ne na gyara musu har ina zamo abin da nake yi ya halatta wannan duk ba dan me bature bai nuna maka wannan ba abinda bature nuna maka shine yaudara da ƙarya da barna yaya za ka yi mana in an ɗora ka kan mulki ma'ana dama ce aka baka kafin a zo a ta ka sace dukiya ka tara dukiya to ka ba kwa ganin ba yadda za a yi kai ma Allah ba yadda za a yi kai ma Allah wayo dabara wallahi tallahi in ba tsoron Allah ka ji ba Allah ce wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ka kaji duk wannan shugabanci akan yin tsoron Allah ka gani menene menene wani irin alheri ne bai samu ba yana rayu ko bayan ya mutu ba lallai sai ka tara dukiya ba ba wannan dukiya da kake fata ka san inda suke zuwa dama kafin ka je ka zama a zaje ka ko ka je ka ce zaka je umra ko ka je ka ce zaka je haji ko ka je ka ce zaka kai kaurin malamin subu wanda ya kai kaurin malamin subu aka yi tsafi aka yi barna aka yi yanke yanke aka yi binne binne har ka zo ka samu kanka ka zama shugaba ka zama gwamna ka zama minista wannan inda ya kai ka din nan sai sake kai ka a sihirce ka a baki sai abin da ya faɗa hmm. duk dukiyar da kuka sato sai kun je kun ba malaman su mutane da suke da hakki ba za ka ba su hakki su ba sai ka ba ka je ka ba malaman su da ba su da hakki a ciki dan Allah ne malamin su zai yi wace irin dabara kenan ma'ana su sun hada kenan ba zama turawa har abada ba kuma ba musulunci har abada ba a'a a'a akwai waɗansu alloli da suke iya yi su ne suka dora su su ne suka dama za a kauce su Allah ya ce ma ga hanyar da zaka bi kirya kiryan ka je ka kauce ma wannan hanya malamin su buge zai maka dan al'urfu yace al-ma'ruf kenan ko قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتي عبد الله بن عباس الله كرمه يدايتي قدم أويينة بن حسن اسم ابن حذيفة yace uyaina dan dan huzaifa ya zo فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس كيف كور تن بفن تن تن أونسا الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر shi kuma wannan hori ɗan kai yana cikin mutanen da sayyidina Umar ke kusato da su a majalisarsa a fadarsa a ofishinsa a wurin kujerarsa a wurin mulkinsa saboda me ka kalla ka gani ba yadda za ka samu hankali ko ka samu ci gaba Allah sai ka dawo cikin addinin Allah ko su dauki kujeran su kar su sau dora ka kan shine ne in ba da sarauta in ba da mulki ba za ka rayu ba in ba ka kujera ba kai ma ka san shi kenan ka ta zama jabu har abada sai kai ta mulki in aka dora ka ga suwa ya kamata ta jawo kusa da kai ba haka yake ba waj'alni waziran min ahli haruna ce wannan mutumin alhuri ɗan kai yana cikin wa'anda su ne na Umar ke jawo su in za a zauna office in za a yi shawara in za a kafa kwamiti in za a zauna fada in za a yi menene saboda me saboda ya iya yaudara ya iya sata ya iya barna ya iya zamba ya iya karya a'a har abada وكان القراء أصحاب مجالس أمراء ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا yace masu waɗanda suka san alkur'ani masu masu tsoron Allah waɗanda suka san Allah da manzansa su ne ake kafa kwamiti da su su ne manzan sai na Umar ke shawara da su me kuka gani al'amari ya daburce al'amari me kuka gani suna tunda suna tsoron Allah suna da karatun alkur'ani da'ima za ka ga Allah ya shirya da su ga abin za a yi asira sai ka ga sai ka ga asira wani malami ya faɗa mana shekaru da jima mana karatu ya ce ai alkur'ani ke da ban mamaki in ka gari duk wata matsala da ta sha ma kai ta dame ka in ka karanta alkur'ani ba za ka shige ba za ka shige shafi daya zuwa na biyu ba sai ka ga wani abin da ya danganci wannan abin yanda za ka yi ka fita yanda za ka huce ita ko mai ne ka rubuta alkur'ani karanta shafi daya shafi na biyu da wahala ka tsallake shafi uku sai ka ga wata matsala ko wata magana da za ta sanyaya maka rai dan ya zama kullun jarida kake karanta kariya ya bi fa kariya ba in kullum ka tashi da dare kafin kai bacci sai ka karanta bidiyo sai ka duba bidiyo na na shakenci na shakenci da komai kafin ka kwanta kai bacci kafin ka tashi kafin kafin za ka sallar asuba wa'annan sune abokan shawar wa'annan sune za su yi jagoranci a tsira wa'annan sune za su yi jagoranci kasa ka zauna lafiya wallahi tallahi ƙarya ake Imam Malik ya ce wannan al'umma da kake gani muna zaune yau ni da kai da ki da ita da su yace ba abin da zai gyara mu sai a irin abin da ya gyara na farko me ya gyara na farko karya da yaudara da fitina da kulle kulle tsoron Allah yace masu karatun alkur'ani ko dattawa ne ko matasa ne su ne sayyidina Umar ke kusanto da su وقال أيينة لابن أخيه شيخ أيينة يتي متن أن أوسى kenan ko الحر بن قيس يا ابن أخي yace ya kai dan dan uwana laka wajhun inda hadal amir kana da daraja kana da alfarma wurin sayyidina Umar wannan sarki wannan shugaban fasta'zin fasta'zin li alaihi ka nemi ne izini ina son da shiga ina da magana kala fa asta'zinu laka alaihi yace zan neman maka izini a wurin sarki wurin shugaba wurin yallabai قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة عبد الله بن عباس يقول سي الحر يني ما إذني يتي يلا في Ya كاي كو اكرمك الله كو ne ga wannan dan dan uwa ne nawa yana da magana yana son ya shigo yana son ya gana fa'azina lahu umaru sai na umar ya bashi izini falamma dakhala alaihi da ya shigo qala sai ce ibn al kai ibn al ɗan khattab ya razanar da shi farko hmm. fa wallahi na rantsa da Allah ma tu'tina al-jazal wa la tahkum bainana bil adl hmm. kai baka babu kyauta da yawa kuma baka yin adalci tsakanin mu yau sai na Umar ya waye gari da Gamogo. da adalcin Umar sai da aka zo aka faɗa masa to haka kai ma kungiya ce ku jama'a ce ku wa'azi kuke da'awa sai ka shirya ka yi kiran haduwa da irin waɗannan amma kada ya hana tafiya wannan ba zai hana tafiya ba فغضب umaru nan da nake sai na Umar ya fushi hatta hammadihi har ya zo ya ce aje a kai su kurkukun goron da hankalin sai tai kamar yace aje da shi bambai aje da shi duk inda za a je a boye lahu al الحر sai wannan wazirin da ke zaune kusa da shi wanda ke sune ahlul qur'ani ahlul ima ma ahlul lahi masu tsoron Allah sai ce da shi sai ya ce da shi ya amiral mu'minina ya kai sarkin mu'minai inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana wani ya zo yayi kauyanci ko yayi ne wuta ko ya zo ya tada hankalin shugaba ko gwamna ko yayi fushi zai sa a kama shi a daure ko a fita da shi garin ko a yi menene da menene sai da yake cabinet ko ko wazirai ko kwamiti ko yan shawara ko ahlul ne da'iman karatun alkur'ani suke yi sunnar manzon Allah tsoron Allah suke yi ba duniya gaban su zaman lafiya suke sai ce ya amiral mu'minin ai Allah madaukakin sarki ya faɗa ma annabinsa don sai na Umar ai ya san annabin ya fi shi ko tunda an ka faɗa ma annabi haka to shi sai na Umar shi ma ya shiga ciki hmm. har inna yace inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam khudh al-afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin wa inna hadha min al-jahilin wannan da ya maka wannan magana yana cikin jahilai yasa me Allah ya umurce ka dangane da shi kenan a'a al-i'rab khudhul afwa abin da ake nufi khudhul afwa ba wai kai afwa ba a'a ka karbi kyautar da suka baka wanda bai ta kara karya ba mana ragowan abin da suke da shi suka biya bukata wani abu ya ragu suka zo ka ce gashi an baka kyauta ko an baka menene da menene an baka kyauta sai ka karba mutlakan an baka sadaka sadaka in kai eh, hashimin dangi ne sharibi ne baka ci sadaka sai ka ce ba ba ci baka ci sadaka in kyauta ce manzo Allah yana karba kyauta ko to amma kyautar da babara kai ba ba ruka kai ba ba sai da kace application ba ba sai da kai ƙarya ba ba sai da a'a ganin dama ne sai suka ga abu ya ragu gashi nan aka baka wannan shari'a ba ta hana ka karba ba ko da wurin su ko da shugaban ko da kasali ne ko da kafiri ne abinda aka ki aka hana ka ka je ka bashi goyon baya a cikin barna mun gane ko sai ce wa inna hadha min al-jahilina yace wannan yana cikin jahilai me ya faru wallahi ma jawazaha umaru ila talaha alai yace duk hutun da sayyidina umar yayi da aka ce mishi Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil aka ce wallahi ana fadar haka shike nan sai sayyidina umar yayi wasi da maganar kaulan wahida shine mai riwaya yace wa kana waqafan inda kitabin Allah mana mm. na Umar ne yawan tsayawa ne wurin littafin Allah duk abin da za a yi duk inda hankalin sai tashi in aka ce masa Allah ne yace kaza ko manzon Allah ne yace kaza shikenan sai a kunya ta dan sai ta ta kunya ba za a yi ba kuma in ba aka aka taho da rayuwa ba wallahi wannan lalaci da kuke gani kullum sai dai ya karu ba abin da nake zai gyaru saboda an ba an kauce ma anya kowa yana ganin shi ne ya isa bature ya zo ya kulla kutun gwela ya kulla shakiyanci ya yi lalaci ya yi barna wanda ya boko shi ne ya zai shugaba shi ne sai shi zai fada shi ne sai shi menene da menene to yaushe rayuwa za ta tafi a cikin jin daɗi yaushe rayuwa za ta tafi a cikin adalci yaushe rayuwa za ta tafi a cikin kiyaye eh, eh, addini قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير خذ العفو وأمر بالعرف قال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس yake abin da yasa Allah ya saukar da wannan aya sai dai saboda ɗabi'o'in mutane akhlaqin nas ɗabi'o'in mutane duk sa'an da Allah ya sa zaka tsiya da addinin Allah kada ka taba tsammani cewa duk waɗanda zaka fuskance su nan kamar sayyidina Usman suke kamar sayyidina Ali suke kamar sayyidina Umar Abubakar suke kana fadar Allah ke so sai kuka suke nan su zuciyar sa kare a a zaka hadu da mutanen kirki zaka hadu da munafikai zaka hadu da fajirai zaka hadu da arna zaka hadu da mahassada zaka hadu da duk baki daya manzo Allah ya ce wa in yakadu allazina kafaru la yunfiquna bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu yace saboda halayen mutanen da zaka je ka harhadu da su sai sa aka ce kada ka dame su ku bani, kada ka bukaci abin da suke da shi sai su wulakanta ka sai su rina ka ka wulakantar da ilimi amma a ganin daman su in suka baka kyauta shari'a bata haramta maka karban kyauta ba mun gane ko in kana bukatar kyautar kace baka bukata kai ne kenan kai ƙarya ba kai ƙarya ba kai ƙarya sai dai in dan wata matsala dan ka kare addini ko ka kare mutunci ka ko ka kare addini ko ka kare darajar ilimi shine amma ba wanda ya hana ka karban kyauta ko amma mutane da bai sai eh, kada ka roke su kada ka bi su inda suke kada ka je in sun nemi shawara ka ba su shawara in sun baka kyauta ya halatta ka karba shine khudul afwa hmm. wa'mur bil urfi kai umurni da abin da shari'a ke so hmm. abin da yasa aka ce kada ka shige musu gura kana so ka je ka roke su kana so ka je ka roke su duk nan da suke je ka yi ba za ka yi wa'mur bil bil urfi ba wanda ya baka ya baka kaza ya baka kaza ya baka kaza ya baka kaza duk barnan da yayi ba za ka yi sai ka tashi sai ka yi mai kyau amma babu ruwan karatun da ke hannunka fa ba ce ka wulakanta shi ba a a ka girmama shi duk mai girman Allah yana so wala kan karramna bani adam hmm. amma aka ce wa'mur bil urf abin da aka ga bai dace ba sai a ce bai dace ba kaza ne daidai sun karba ba su karba ba ka gama kar ka bi su da zagi kar ka bi su da barna ka a'a ka iya kokarin ka sa'an aka ce wa a'rid anil jahilin shine malamai suka ce ai al'amari duk ya kasu kashi uku kenan mutane da zaka je ka fuskance su kaza kaza kaza kaza kaza suka yi dogon bayani game da wannan وقال عبد الله بن براد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من من أخلاق الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم سورة الأنفال لو to ga shi nan ga suratul anfali ga lokaci ya cika al'amurra sun yi wahala kowa yana kawo takarda ya zo gida malam addu'a muke so jari muke so uwa ta ta rasu mahaifina ya rasu al'amari ya yi wuya dukiya tana karewa masifu sun yawa an ce a yara yan makaranta duk masu ke da ciwo tabin hankali ko ciwon hauka ko aljanai ko menene al'amari dai duk ya yi wahala to muna roƙon Allah madaukakin sarki duk abin da ya ma al'umma annabi tsanani Allah ya yi duk wani hali abin da ya fi karfin mu Allah ka in mana Allahumma adina fi man hadayt wa na fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarak rabbana wa ta'ala Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bayna ma wa min ta'atika ma تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا آمين ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alheri ke babin da ke bayanin inda mutanen maka za su ɗau haramin yin hajji ko umra